وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na alhamis yau 21 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan biyar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya a wannan kuma shine majalisinmu na tara a wannan wata na ramadan mai albarka inda za mu tashi akan aya ta 25 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إلا نوحي إليه أنه لا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ma'arsalna min qablika min rasulin ba wani manzo da muka aiko gabaninka illa nuhi ilaihi face mun yi masa wahayin cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni ku bauta mun ah, Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ayar da muka karanta a jiya cewa ya gaya wa waɗanda suke jayayya da shi wato mashirkan ƙuraishawa waɗanda suke jayayya da shi akan tauhidi wato ta Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu cewa su kawo hujjarsu qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli cewa ga wa'azin da yake waɗanda suke tare da ni shine alkur'ani ga kuma na waɗanda suka gabace ni su ne littattafan annabawa littattafan da Allah subhanahu wata'ala ko shari'un da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa manzannin da suka gabata gaba ɗaya waɗannan manzanni a cikinsu a cikin waɗannan annabawa akwai waɗanda Allah ya saukar musu da littafi akwai wanda bai saukar musu da littafi ba akwai waɗanda littattafansu ba ta nan yanzu akwai kuma waɗanda littafansu suna nan kamar attaura ta annabi musa alaihi salam kamar injila ta annabi isa alaihi salam cewa to aje a duba ga waɗanda littafai gaba ɗaya a cikinsu akwai wani abu da ya kunshi ko yake nuna halaccin yin shirka wato haɗa allah da wani wajen bauta babu wanda yake tabbatar da cewa ashe abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shine abinda dukkan manzannin Allah gabaninsa suka zo da shi na tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala da cancantar abauta masa shi kadai kada a haɗa komai da shi Allah ce ma arsalna min qablika min rasulin min da ta shiga cikin rasul li tawkidun nafi na karfafa korewar cewa babu wani manzo babu shi da Allah subhanahu wata'ala ya aika shi cikin wata al'umma a cikin al'ummun da suka gabata face abin abinda yake gaya wannan al'umma tashi shine cewa la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai Allah shi kadai shine abin bauta da gaskiya ya ce illa ana anan bai ce illa nahnu ba duk da cewa gashi a farkon ayar ya fara da da zamirin mu'azzimu nafsahu to ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi kaga duk ya zo da jam'i na wanda yake girmama kansa shine Allah subhanahu wataala amma bai ce illa nahnu ba sai ce illa ana dan kada ya ce illa nahnu mushrikai su samu ta shubha da za su fake wa dan shi mun mai neman goyon bayan ko ɗaurewa ƙarya gindi ko ya ɗan samu wani abu da zai makalkale wa shi kenan sai rike shi a matsayin hujja sai ga gashi ma yake illa na hannu kaga ba shi kaɗai ba ne kenan to da Allah wata wata'ala ya ce illa ana sai ni ni kaɗai don kai ba su wata shubha shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi Musa innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata da dhikri cewa ni ni dinnan ni ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai ni fa'abudun nan ma sai ya wahada zamirin bai ce fa'abuduna ba ce fa'abuduni ku bauta mini ni kadai to haka wannan ita ce risalar dukkanin annabawa suka haɗu a kanta dukkanin annabawa sun haɗu akan wannan risala wannan saƙo walaƙad suna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa janibu tagut hmm. Allah ce haƙiƙa. a cikin kowace al'umma mun aiko da manzo wanda yake gaya wa wannan al'ummar cewa ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abin bauta ba Allah ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa was'al man arsalna min qablika bir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah ce ka tambayi was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi manzannin da muka aiko gabanin gabaninka aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin mun sanya wato wasu ababen bauta bayan Allah mai rahama wanda ake bauta musu ma'ana babu wani annabi da ya zo da irin wannan cikin annabawan da suka gabata dukkaninsu suna kan aƙida guda ɗaya wato kaɗaita Allah subhanahu ta'ala. ko da kuwa shari'unsu sun bambanta kamar yadda ya zo a cikin hadisi cikin sayul bukhari hadisin abu huraira manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nahnu ma'ashir al-anbiya ikhwatul li'illat ummahatuna shatta wa dinuna wahid mu wato annabawa ikhwatul wato ƴaƴa ne waɗanda ubansu ɗaya iyayensu mata ne daban-daban addinin mu guda ɗaya ne babu wani wanda ya zo da addinin da ba tauhidi ba kuma alkur'ani a gurare daban-daban cike yake da bayanin cewa annabawa abinda suka zo da shi kenan kowane annabi farkon abin da yake buɗe da awarsa da shi shine tauhidul kiran mutane akan a kadaita Allah a tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai ana cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف alaikum a يوم عظيم التي حقيقة Allah ce haƙiƙa mun aiko da nuhu zuwa ga متاننسا sai ya ce da su ya kaume ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta wa na gaskiya ba shi ba ni akhafu alaikum yau yawmin azim ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girma hakanan shi ma annabi hud alaihi salam da Allah ya aika shi zuwa ga adawa mabudin da awarsa shine tauhidul uluhiyya wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allah ce zuwa ga adawa mun aika musu dan uwansu hudu ya ce ya kaumi ya ko mutane na malakun abudullaha ku bauta wa Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta baya da Allah subhanahu wata'ala haka nan annabi salih da Allah aika shi zuwa ga samudawa shi ma abin da ya fara da awasu da shi wa ila thamud aqahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh haka nan annabi shu'aib wa ila madyana aqahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh kowane annabi abin da yake gaya wa al'ummar take nan cewa su tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala bauta haƙƙin Allah ne shi kadai baya halatta a ɗauka a bama wani wanda ba shi ba sauraka aƙidar duka annabawa aƙida ɗaya ce koda kuwa sun sha bamban wajen shari'u da kullun ja'alna minkum a haja da dace kowanne daga cikin kumun sanya masa shari'arsa da kuma tsarin rayuwa kowace al'umma akwai da aka tsara mata da zata rayu da kuma shari'ar da aka bata wata za ta yi ibada a kanta amma bautar Allah subhanahu wa ta'ala a janibin akida wannan babu wata al'umma face an kira ta ne zuwa ga aƙida guda ɗaya to haka ne kowane musulmi ya waje bai sani cewa ita aƙida aƙida ɗaya ce tun kafuwar duniya <clears throat> tun saukar da annabi adam alaihi salam har zuwa Allah subhanahu wata'ala ya nade ƙasa aƙida guda ɗaya ce aƙida ba wani abu bane da za a shigar da bambancin ra'ayi a cikinsa a ce kai kai naka ra'ayi ni in yi na ra'ayi kai ka ɗauki abin nan a matsayin abin bauta ni kuma in ɗauke shi ba a matsayin abin bauta ba kuma dai ya zanto muna kan abu guda ɗaya ba zai yi ba ko dai ya zanto muna kan gaskiya ba zai yi ba dole ne sai an haɗu akan abu guda ɗaya dole ne a yi ittifaki akan abu guda ɗaya wanda ya shafi aƙida wanda shine bautar Allah subhanahu wata'ala kuma wannan shi yake nuna maka ah, cewa tauhidul uluhiyya Shi shine gaba a cikin kowace da'awa ta gaskiya inda da'awa ana yin ta ne ka alamin hajji nubuwa a kan tsarin annabawa to abinda zai zanto jagaba a cikin wannan a cikin wannan tafiya shine tabbatar da tauhidin uluhiyya a cikin mutane tabbatar da tauhidin ibada wato duk wanda zai fito ya ce yana da'awa zuwa ga addini zuwa ga musulunci to abinda zai nuna cewa da'awarsa yana yin ta akan hanyar annabawa shine ya zanto ya ba wa tauhidul uluhiyya muhimmanci sama da komai ya zanto ya ba wa tauhidul uluhiyya muhimmanci sama da komai ya nuna wa mutane abin da yake bautar Allah hakkin Allah kada a yi ma wani ba Allah ba kuma ya tsawatar akan dukkan wani mazhar duk wani abu da zai bayyana na shirka a cikin al'umma ta tsawatar a kansa cewa abu kaza shirka ne abu kaza hada Allah ne da wani bai halatta ba abu kaza ibada ce Allah kada yake yi wa to wanda duk zai dauki da'awar da ba haka take ba to ba da'awar ba alamin hajjin nubuwa yake ta ba yanda zai dauki shi da'awarsa babu maganar tauhidi ba maganar tauhidul ibada shi kawai dai yana so a koya mutane akhlaq mutane su zama mutanen kirki masu gaskiya masu amana masu gudun duniya amma ba ruwansa da ya faɗakar da su akan abin da yake tauhidi da abin da yake shirka wannan da'awarsa ta kaucewa hanyar annabawa da da'awarsa ta kauce hanyar annabawa amma domin babu yadda za a yi al'akhlaq tastaqim hatta ta at-tauhid al'akhlaq da yadda ka so ka ce mutane su zama mutanen kirki idan ya zanto baka gyara musu da su dangane da alaƙa su da ubangiji ba to wannan haƙin ka ba zai cimma ruwa ba mu ka saba wa tsarin da annabawa suka bi ko mutum ya ce shi da awarsa kawai yadda zai nuna mutane za su yi sallah su yi azumi su yi zakka abin da ya shafi ibada furu'a shi kawai abin da zai karantar da mutane kenan amma ba zai nuna musu yayin da zai ga suna kaucewa abin da ya saba wa da ta gaske a cikin ce ba zai faɗakar ba kada a ce masa tsauran ra'ayi ko yana kararraba kan mutane ko wani sauransu to wannan ya saba wa ya saba wa tafarki na annabawa ah, ko a ce ai waɗannan kula ba musulmi ba ne ko ba su sababbin musulunta ne ka a nuna musu tauhidi kawai a nuna musu a wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi ya nuna wa sahabbansa shine farkon abin da za su yi da'awa a kansa naka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah mutanen nan da aka tura mu'azim mujabal zuwa wajen su yahudawa ne yahudawa ne yahudawa mutane ne da suke bin wani addini asalinsa addini ne samawi asalinsa addini ne samawi duk da sun gurbata shi sun lalata shi saboda haka addini ne da ya zo da tauhidi amma duk da haka annabi ya ce farkon abin da za ta fara kiran su akan shi da tauhidi ba a ce tana yi wa mutum ya zanto ya yi karfi a wani janibi wajen karantar wasa da ilmantar wasa yana ba da wani karfi a wajen wani janibi wannan babu laifi wannan babu laifi amma ya zanto gaba ɗaya ya yi watsi da abin da ya shafi akida duka duk wani abu in ya biyo in dai bayani yana na akida to zai ƙoƙari ya ga ya wuce shi kada ya tsaya ya bayani isasshe ko tambaya ce in aka yi masa in dai ta shafi ƙida ba zai ansa ba to wannan shine ya yi kuskure babu laifi a samu wani ya kware a cikin harkar ilimin tattalin arziki misali mu'amalatul islamiyya ya kware a irin wannan da zanto wajen karantar wasu da abubuwa yana ta karantar da irin wannan babu laifi amma da zarar wani abu ya gito wanda ya shafi aƙida to ya kamata ya tsaya ya faɗa abin da ya sani a kai kada ce zai ka kaucewa aƙida saboda shi yana ganin kamar wannan ba wani abu ne mai muhimmanci ba tare da cewa mun ga duka annaba abin da suka zo da shi kenan saboda dole ne musulmi su haɗu akan usulul iman usulul iman gaba ɗaya su haɗu a kansu. ya zanto babu wani wanda yake da taraddudi ko shakka akan wani abu da ya shafi usulul iman آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير دولة نين أنا أصول الإيمان قبل أن هذا كنسو إيماني لأ الله matsayinsa na ubangiji abin bauta shi kadai tsuntsun tashi da sifarsa da eh, ɗayan tashi a zatinsa a ɗayan tashi a ayyukansa a ɗayan tashi a sifofinsa da sunayensa hakanan manzanni a fahimci matsayinsu na cewa su ne almuballighuna anillah wani sako ta hannunsu yake zuwa su da suke isar da sako daga Allah subhanahu wata'ala a basu wannan darajar tasu a yadda da abinda duk suka zo da shi na usulul iman mala'iku da Allah subhanahu wataala ya magana su da littattafai da Allah ya saukar eh, da manzanni ba tare da an ba to wannan sauraka kowane annabi ya yi kira ne zuwa ga wannan wannan hujja ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya nemi ya gabatar wa da mushrikai waɗanda suke cewa falyati na bi ayatin kama ursilal awwalu to ya gaya musu cewa dukkan manzanni ai da tauhidi aka aiko su sauraka su abinda suke jayayya a kansa shine abinda ya zo da shi na musulunci aka samu wasu sun yi imani da shi su kuma suke jayayya akan wannan hujjar su hujja ce wa take rusasshiya kamar yadda Allah ce wallazina yujadiluna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum zahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum azabun azabun shadid Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suke jayayya game da Allah game da ta Allah game da tauhidin Allah ba da mastujiba la bayan kuwa an ansa masa wasu sun karɓi musuluncin nan sun yarda da cewa shine addinin gaskiya Allah ce hujjatuhum tun inda rabbi hujja su rusasshiya ce a gurin Allah ba su da wata hujja wa alaihim ghadabun kushin Allah subhanahu wataala ya tabbata akan su sannan kuma walahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani to haka a cikin wannan Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa duka tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko su da risala wacce ke kunshe da tauhidi akwai nuna inayar Allah ga dan adam wato yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa dan adam cikakkiyar kulawa sai da ya aiko masa da manzanni da saukan masa littafi da su gusar masa da dukkan wani abin da zai zamo masa tangarda ko tasgaro ko aibi a kwakwalwarsa babban abin da zai rikita kwakwalwa ya lalata kwakwalwa shine ita ce shirka da Allah babban abin da zai saita kwakwalwa ta zanto mai amfani ga dan adam shine tauhidi shine ta Allah subhanahu wataala saboda kuma babu wani sako ko wata risala da Allah subhanahu wata'ala ya taba aikowa a bayan kasa ko wata shari'a da taba kafuwa a bayan kasa wacce take kunshe da abin da yake tabbatar da tauhidi da rusa shirka kamar risalar annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ce ta karshe babu wani annabi da za a sake aikowa don haka take cike da bayanin tauhidi fiye da kowace risala da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a bayan kasa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إن إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله تعالى يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي الله برحمة يا لكتا سبحانه سلكي أتبت قريش بل باهك بني عباد مكرمون su dai bayi ne waɗanda ake girma aka girma masu la yasbiqunahu bil qawli ba sa ba sa riga wato riga shi da wata magana wahum bi amrihi ya'malun su suna aiki ne da umarninsa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su wala yashfa'una illa liman irtaba kuma ba sa yin ceto sai ga wanda ya yarda da shi wahum min khashiyatihi mushiqun kuma su masu kaffa kaffa ne saboda sa wa man yaqul minhum inni ilahun min dunillah wanda duk wanda ya fada daga cikin su wa man yaqul minhum inni ilahun min duni wanda daga cikin su yace shi abun bauta ne ba Allah ba fa zalika nazihi jahannam to wannan shi muke saka masa da jahannama kazalika nafsi zalimin kamar haka ne muke saka kawa azzalimai bayan Allah subhanahu wataala ya gama fadar abin da ya shafi barna da karirai na kafirai wajen daukan wasu abubuwan bauta ba Allah ba sai dawo bayanin wata barnar tasu ta zanganci jingina wa Allah subhanahu wataala ya'ya Allah ce wa qalu ittakhadha Allahu rahmanu walada suka ce Allah mai rahama ya rikida wato mushrikai suka ce Allah subhanahu wata'ala yana da ƴaƴa mata su ne mala'iku wannan aqida a cikin mushrikai kamar kabilar khuza'a daga cikin mushrikai da suke zaune a a cikin makota garin makka kabilar khuza'a suna da wani aqidar cewa Allah subhanahu wata'ala ya riki ‘ya'ya su ne mala'iku kuma an same su wato iyayensu su ne matan aljanu aljanu ne suka haifi mala'iku wanda su kuma ‘ya'yan Allah ne daga cikin wani bangare na ƙurai shawa ma akwai waɗanda suke da wannan da'awa ta jingina wa Allah subhanahu wa a ‘ya'ya mata haka nan daga cikin sauran ƙabilun laraba an samu waɗanda suke da irin wannan shine Allah subhanahu wata'ala nan yake nuna musu barnar wannan magana da suke su jingina wa Allah ya'ya alwalad uh, ismu jam'in ne alwalad ismu jam'in ne yana yana kunsar mutum yana kunshi kunshin daya uh, yana kunsan kuma da yawa saboda ka ittakhadha Allah waladan ko abin nan wa qalu ittakhadha rahman waladan ai auladan to Allah yana da ƴaƴa kuma shi alwalad a larabci لا قنسرنا مجي لا قنسر مجي يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حز الأمثين كلمة الولد لا ربتي وليك فسيه إلا نفن لا سواء مجتي كون مجي سنة جواء الله سبحانه وتعالى إلا لآياماتا سوء شركين إلا رباص وإلا لآياماتا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون suna sanya wa Allah ‘ya'ya mata sarki ya tabbata gare shi su kuma suna da abin da suke so zai yi kuma a nan walar ya kunshi duka duka wani wanda ya yi da'awar jingina wa Allah haihuwa sauraka yahudawa sun shiga waɗanda suka ce uzairu dimnullah haka nan nasara waɗanda suka ce almasihu dimnullah su ma duk sun shiga nan sauraka da da larabawa waɗanda suka ce mala'iku banatullah mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata da yahudawa waɗanda suke cewa wa zairu dubnullah da nasara waɗanda suke cewa almasihu dubnullah to duk sun shiga duk sun shiga ƙarƙashin wa ta kaza rahman walada ayat ta zanto duk ta kunshe su gaba ɗaya wannan jingina wa Allah subhanahu wata'ala haihuwa jingina masa na ƙasa ne jingina masa tawaya ne domin haihuwa bukatuwa zuwa ga haihuwa tana kasancewa ne ga wanda yake da bukata zuwa ga wanda zai taimaka masa koda nan gaba ne wanda yake yana da bukatar wani wanda zai zama mai taimakonsa Allah subhanahu wata'ala kuma cikakkiyar wadatuwa ne baya bukatar kowa baya bukatar komai shi yasa a wani guri amma inda Allah subhanahu wata'ala ya maganar jingina masa da shi qalu takhadha Allah waladan subhanahu suki huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa qalu takhadha Allahu waladan suka ce Allah ya riki da sai Allah subhana sarki ya tabbata gare shi huwa al-ghani ai mawadaci ne wanda yake mawadaci kuma a ce yana da ya riki da dalili ne na bukata shi kuma ubangiji baya da bukata mai cikakkiyar wadata ne dan ya tabbatar da haka yace lahu ma fi samawati ma fi samawati wa ma fi al-ard sammai nashi ne abinda yake kasa nashi ne sauraka duk sa ne sauraka ba zai yiwu abin da suke bayansa kuma su da su zama 'ya'yansa ba bayansa ne kuma su za su ce 'ya'yansa ba zai yiwu ba shi yasa a bakara zamu ga da Allah cewa qalu takhadha Allahu waladan yace subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun suka ce Allah ya rikida Allah ce subhana ya tsarkaka domin kun jingina masa wani abu na nakasa wani abu na tawaya shine bukata shi kuma bal lahu ba fi samawati wal ard abinda duk yake sama da kasa mulkin sani ne mallakar sani ya za a yi kuma su zama ‘ya'yansa ko a cikinsa a samu ‘ya'yansa a nan sai ce bal ibadun mukramun su waɗannan mala'iku da kuke cewa ‘ya'yan Allah ne ba haka ba ne ibadun bayan Allah ne mukramuna waɗanda ake girmama su waɗanda ubangiji su wani wata'ala ya sanya musu wata daraja da wani matsayi suka samu wani girma na musamman saboda biyayya su ga ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya fifita su a cikin bayansa da dama ce bi aidi safara kiramin barara a hannun matafiya waɗanda suke masu karamci ne kuma wanda suke masu biyayya ne masu girma ne da daraja masu biyayya ne wa ina alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ce akwai masu tsaro akan ku kuma waɗanda suke kiraman ne masu karamci wato masu girma masu daraja a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da mala'iku al'ubudiyya shi bal ibadun su bayi ne da ya nuna maka cewa wannan shine ƙololuwar matsayi da wani mahaluki zai kai gare shi duk sanda mahaluki ya kai ga wato ya kai mataki wanda yake na ƙoluwa wajen cika ubudiyya ga Allah subhanahu wataala lokacin ne ya zanto babba mai matsayi a gurin Allah subhanahu wataala kullama zada al-abdu tahqiqan lil ubudiyya izada kamalu duk sanda bautarsa ga Allah subhanahu wataala da nuna shi bawan Allah ne ya karu to lokacin kamalarsa take karuwa wa ala darajatuhu kuma darajarsa ta daukaka yana ƙara zama jin cewa shi bawan Allah ne ya kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala a lokacin kuma yake ƙara samun samun samun daukaka saboda ubudiyya ga ubangiji subhanahu wataala daraja ce babba mutum ya zama abdullahi wa rasul mutum ya zama abdullah mutum ya zama bawan Allah a ce da shi bawan Allah ya shiga cikin bayin Allah wani da alqadi iya da kito mimma zada ni sharafan wa izza وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا زادني شرفا وعزة daga abin da ya ƙara mun wato sharafi daukaka da izza shigar da na yi karkashin fadarka ya ibadi ina cikin waɗannan da kace ya ibadi wakittu bi usrayya saboda da nake jin ina da zan taka wato tauraron surayya da tafin kafata haka shigarsa ƙarƙashin faɗar Allah ya ibadi ya tsara masa jin wannan ɗaukaka da jin wannan izza kuma sannan aka aiko mun annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin manzona Allah subhanahu wata'ala ya nuna dukkan wanda ya shiga ƙarƙashin wannan mataki na ubudiyya na shi bawan Allah ne na sallama wa ubangiji komai nashi to ubangiji subhanahu wata'ala ya masa alkawarin abubuwa da yawa da zai masa da farko zai tsare shi daga daga da to shaidanu ba su da wata wata dama ta hallakar da shi ko batar da shi Allah zai ba shi wannan kariya na biyu ubangiji subhanahu wata'ala zai masa ludufi zai sassauta masa cikin lamuransa na uku ubangiji subhanahu wata'ala zai yi masa zai karbi tubansa na hudu zai masa gafara na biyar zai masa rahama Allah zai masa rahama na shida ubangiji subhanahu wata'ala zai zama kusa da shi da taimakonsa da ba'iyarsa ta taimako da karfafawa sannan ubangiji subhanahu wata'ala zai zan zai zan zai yaye masa tsoro yawmal fazil akbar ranar da kowa zai shiga firgici shi Allah zai cire masa wannan tsoron sannan ubangiji subhanahu wataala zai sashi a aljanna sannan zai shi abin da ido bai taba gani ba wannan duk ubangiji subhanahu wataala yi wannan alkawarin cikin nasoshi na alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin cewa dukkan wani wanda ya cancanci zama bawan Allah hakikatan to ubangiji zai bashi kariya daga daga farmakin da shi zai kama ta inda ibadi laisa laka alaihim sultan ce bayina baka da wani iko a kansu Allah ce inna ibadi bayina kaga wanda duk ya shiga cikin ibadi to ya samu wannan tsaro na ubangiji subhanahu wata'ala sannan ubangiji ce zai ba shi lutufi zai masa lutufi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha Allah latifun sai ce bi ibadihi Allah mai tausayawa ne mai tausasawa ne amma sai ce bi ibadihi ga waɗanda suka shiga wannan rukuni wato waɗanda suka cika suka haƙƙaƙa ubudiyya suka cika ubudiyya ta ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma Allah ce zai karbi tuban bayansa wallazi yaqbalu tawbata an ibadi wa yafu an sayyi'at shine wanda yaqbalu tawbata an ibadi yake karbar tuban sai ce an ibadi yake karbi tuban bayansa sana ubangiji subhanahu wata'ala zai yi masa gafara zai yafi masa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ce ya ku bayina qul ya ibadi ya ku bayina wanda ya shiga cikin wannan rukuni alladhina asrafu ala anfusihim wanda suka zarme wajen saban Allah la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da kauna daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah na gafarta dukkanin zunubai inna al-ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya jin kai sannan ubangiji zai masa rahama nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim nabbi ibadi ka gaya wa bayina wato waɗanda suka shiga suka shiga wannan wannan rukunin hmm. sannan ubangiji subhanahu wata'ala zai zanto kusa da shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib hmm. ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayina da suke cikin wannan rukunin suka tambaye ka game da ni ka ce kusa nake in suka yi addu'a duk wanda zai addu'a daga cikin su zan an sa masa duk wanda zai addu'a daga cikin su zan an sa masa wanda ya shiga cikin wannan rukunin wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru biha ورجله التي وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤنذنه sauraka duk wanda ya shiga cikin wannan rukunin to ya shiga cikin waɗanda almustajabu da'wa dan sun yi addu'a ba ta faduwa addu'a ubangiji yana karba sannan ubangiji subhanahu wata'ala masa alkawarin aljanna jannata alimin lati وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا التي جنات جنات عدن الجنة تزمادن دن دن التي وعد الرحمن عباده بالغيب شيء وعد الرحمن عباده الله مرهما يو باين سأل كورنت سألك باين سأل ولن نسكش ركن أبودي أبودية تأبن يجي سبحانه وتعالى tana cikin lahira ubangiji subhanahu wata'ala zai zai zai zai tsare su daga daga daga tsoro alfaza'ul akbar ban tsoro da ake furin samu a ranar gobe kiyama ce ya ibadi la khawfun alaikum al wani an antum tahzanun ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum al babu tsoro gare ku a yau wani wala antum tahzanun kuma za ku yi bakin ciki ba sannan ya sa su aljanna wanda zai ba su ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba darsuwa a zuciyar wani dan adam ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ولا تعلم نفس ما أفير ما أفير لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يتجانا تانا دروا باينا ما لا عين رأت فمن إدو بيتبع جنبا ولا أذن سمعت كل بيتبع جيبا ولا خطر بقلب بشر وانزل شير وانتن أدم بيتبع تنانا سببا in kun ga dama ku karanta faɗar Allah babu wata rai babu wani rai da ya san abin da aka ɓoye musu na farin ciki sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa to wannan matsayi ne da waɗanda suka taka wannan wato ubudiyya suke samu shi kaga mutum ya zanto cikin bayan Allah ba karamin sharafi ba ne ya zama cikin waɗanda za a ce musu bayan Allah to amma saboda ribatar shedan da ya yi wa wasu daga cikin jama'arsa sai ya zanto wasu suna ganin kamalar makhluki an ya kuro mai ubudiyatila ya zama shi ba bawan Allah ba ya zama shi ma Allah sauraka in in an ce a yi sallah ko a azumi ce shi ya wuce nan shi ma Allah ne yanzu saboda shi da Allah sun zama abu daya abin da ke ta ji muke ta gani wasu suna ta wannan kokarin suna ta wannan da'awa a nuna wani mahaluki a ce shi ma Allah ne ma'ana ya wuce ya zanto bawan Allah ne to kaga babu wani wanda zai zanto irin haka ko mai da'awar irin haka sai wanda ya fi kowa bacewa sai wanda ya fi kowa bacewa wanda ya fi kowa taɓewa wanda ya fi kowa rashin rabo inda mutane sun san matsayin da yake cikin tahqiqul ubudiyyati lillah da kowa ya yi rububin ya zanto cikin wannan rukuni saboda ya samu irin wannan kulawa ta ubangiji irin wannan shi na ubangiji daban-daban da yake bayani sa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi so irin a ce da shi bawan Allah la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam ma ana abdullah yaqulu abdullah wa rasuluhu kada ku ta ni kamar yadda nasara suka yi wa isa dan maryam suka ce allah ne ko ɗan allah ne ko ɗayan uku ne kada ku yi irin wannan inna ma ana abdullah ni bawan allah ne saboda wannan shi ne kololuwar matsayi da mutum zai taka ya zama to abdullah bi ma'ana abidun lillah wa laysa ma'ana al-mu'abbad al-abd bi ma'ana al-abid mai bautar Allah mai miƙa al'amarinsa ga Allah mai saduda ga Allah mai bai da komai a hannun Allah subhanahu wa ta'ala ce to ni shi ne ni wannan bawan ka ƙoro abdullahi haka duk wani yabo da za ku yi mun ba zai wuce wannan ba ko me za ku ce to ba zai wuce wannan ba abdullahi wa rasulu bawan Allah kuma manzansa sai sa har ta a cikin mafi ƙololuwar ibada bayan tauhidi da shar'anta mana ita ce sallah a tahiyar mu abinda muke tabbatarwa shaɗu na muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu haka muke fada ba ma wuce wannan saboda duk wani abin da zaka kawo baya ga wannan to kawai wani cuku kake ko bai zaka fada to bai kai wannan ba kololuwar yabo da zaka yi wa aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya tashi faɗar kololuwar matsayin da mala'iku za su kai ko kun ce da su 'ya'yan Allah ne ko kuwa suna ce musu suna bauta musu tare da Allah to Allah ya ce ƙololuwar abin da za su kai na matsayi shine ibadu su kai wannan matsayin su bayi ne makuramu da waɗanda ake girmama su to wannan su ne mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa ba zai yiwu ba wanda ya mallaki wani a matsayin bawansa kuma ya zanto ɗansa idan ya zanto waɗannan mala'iku Allah ya mallake su a matsayin ibadun bayan Allah ne to ya za a yi kuma su zama ‘ya'yan Allah ku ce da su ‘ya'yan Allah domin al'ubudiyya wal abin al'almulkiya wal bunuwa ba za ta haɗu ba a ce mutum ya mallaki abu kuma ba su yasa a ƙa'ida ta shari'a musulunci da zarar mutum ya sayi ɗansa to daga wannan mallakar ya zama ɗa baya buƙatar sai ya ce da shi na ‘yan takar. inda a ce mutum zai auri baiwa sai su haihu da ita a ka'idar shari'a a wajen bauta ɗaya da bin mahaifiyarsa ne sauraka shi ma bawa ne yaran to da ya auri baiwa suka haihu da ita sai ya gabari ya sai ɗanta. don kai ya bar a matsayin bawa to da zarar ya yi ciniki ya biya shi kenan ya dawo da ba a jiran sai ya ce na yan taka bare ya ce bari in saye shi kwana biyu in ga yaya zai yi mun biyayya in ba zai mun biyayya ba in bar shi a bawansa a yana gama ciniki ya zama mulkinsa to shi ya zama da to ya za a ce allah subhanahu wata'ala ya mallaki dukkan waɗanda suke abin a matsayin bayi kuma sannan kuma cikinsu a ce ga 'ya'yansa ya to ba bayansa ba kenan shi yasa allah ce bal ibadun bayi ne bal ibadun mukramun bayi ne ba su ba zama ba su taba zama al-mulkiya wal wilada la yajtami'an ba za su haɗu ba sannan Allah subhanahu ta'ala cikin sifofinsu da yake bayarwa su waɗannan mala'iku ce la yasbiquna bil qawl as-sabq shine at-taqaddum ka wuce gaba ba sa wucewa gabansa da wata magana wato asali as-sabq ka wuce mutum a wajen tsere ka wuce shi sai zato ana amfani kuma da kalmar as-sabq ka wuce shi koda da magana ne koda aiki koda menene ana kiran shi as-sabq kamar yadda ake amfani da at-taqaddum shi ma kana wuce wani jiki ya wuce wani jiki to amma kuma ana amfani da shi ka wuce mutum da wata magana kafin yayi kai kai ya yi wanda zai amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih ya ku wanda suka imani ka ku wuce gaban Allah da manzansa ta ya za ku wuce gaban Allah shine ku yi magana ku yi magana kafin su ko ku yi aiki kafin su ce ku yi Allah ce la yasbiqunahu bil qawli ma'ana ba sa wata magana sai da umarnin Allah subhanahu wataala duk abin da Allah bai musu izini ba to ba za su fada ba ah, wannan yana raddi ne ga mushrikai waɗanda suke cewa ai su za su cece su a gurin Allah yayin da suka zo yayin da da Allah subhanahu wata'ala ya zo musu uquba akan ayyukansu su rayuwarsu sun cika ta da zalunci da ta'addanci da fashi da waye da waye to in aka zo za a yi musu uquba sai sai waɗannan mala'iku da suka ce ‘ya'yan Allah ne suka bauta musu sai su shigo sai su dakatar da Allah subhanahu wa ta'ala su hana shi wayannan uku ba cewa ya budu na min duni lahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah suna bautawa abinda ba zai cutar da su ba zai amfana da su ba, kuma suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah waɗannan su za su cece mu a wurin Allah to shine Allah subhanahu wa ta'ala anan yake musu raddi cewa ai mala'iku ba haka suke ba la yasbiqunahu bil qawl ba wani cikin su da yake iya bude baki wata magana ta Allah ce yayi ballantana har ya hana Allah yin wani aiki da ya niyya ya muku azaba idan kun yi laifi ya muku ukuba akan ayyukan ku munana ce kuma za su hana ba za su yi ba wa hum bi amrihi ya'malun sanar da umarninsa suke aiki duk abinda Allah ya ce su yi to za su yi abinda bai sa su ba ba za su yi ba sauraka ba sa saba masa a cikin dukkan abin da ya sa su la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru duk umarnin da ya ba su ba za su saba masa ba kuma in ya ce su yi abin nan da ya ce shi su za su yi ba za su rage ba su kara ba a nan aka ce wahun bi amrihi aka gabatar da abin nan aka gabatar da jarwa majrur ce bi amrihi sana aka ce ya amalu li ifadatul qasr kamar ana cewa da kai ne ai la ya'maluna amalan illa bi amri ba sa yin wani aiki sai ya ba su umarni kamar yadda ba sa yin wata magana sai ya musu izini sai ce ku ce sannan za su ce haka nan ba za su yi wani aiki ba sai ya umarni ya musu umarni to wani dalili ne da yake nuna ismar mala'iku cewa mala'iku masu mai ne babu wani abu da yake faruwa ta bangaren mala'iku na taban Allah su yi abin da bai sa su ba ko su ƙi abin da ya sa su ba babu wannan kamar yadda ibn taymiya yake cewa al mala'ikatu la ya'maluna la yaf'aluna ma yakunu min jinsil mubahat ko min jinsil manhiyat bal la yaf'aluna illa ma huwa min jinsil ta'at mala'iku ba sa yin wani abu sunan shi mubahi sa ko wani abu mubahi wanda ba a ce kai ba ba a hana ka ba wanda su ne muke kira halal ba a zo an kwaɗaitar da kai cewa yi kaza yi kaza yi kaza kuma ba a hana ka ba to da sunan shi mu ba to wani ko ba ta irin wannan da ba a sa su ba za su yi ba sannan kuma ba sa yin abin da aka hana su da abin da za su yi to jinsin da'a ne jinsi ne na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala saboda ka ibnu taymiya yake cewa wasabiru anhum imma qawlun wa imma amal abinda za su yi ko dai su yi magana ko su yi aiki fal ya la kona bi to wani aiki ba sa riga Allah subhanahu wataala su yi abinda ba wuce cikin riga malam masallaci to ba sa wucewa gaba bal la yaquluna hatta yaqula wa la yashfa'una illa liman iktaba ba sa fada sai ya fada ko ba sa cito sai ga wanda ya yarda da shi to shine ibnu taymiya yake cewa wa alaina an nakuna ma'ahu wa ma'a rusulihi hakaza yadda mala'ikun nan suke biyayya ga Allah in ya ce su yi su yi in bai ce ba su yi ba to haka ya kamata mu kasance tare da Allah da manzanninsa a cikin duk abin da ya shafi bautar Allah fala na kulu fi hatta ya kula ba za mu zo mu kawo wani abu addini ba har sai mun jira mai Allah ya ce wala na taqaddamu bayna ilayhi wa rasulih ba za mu wuce gaban Allah da manzansa ba wala na'budu illa bima amar ba za mu yi ibada ba sai da abin da ya umarni da shi cewa a'la min hadha alla yaf'al la na'mala illa bima amar mafi daukakar wannan duka kada mu yi wani aiki sai da abin da ya umarni fala takunu a'maluna illa wajibatan wa mustahabba to ayyukan mu da za yi zanto cikin wannan rukunin ne ko dai aiki na wajibi ko aiki na mustahabbi don abin da aka ce wajibi shine abin da Allah da ko manzansa Allah da manzansa suka wajabta don abin da aka ce mustahabbi shine abin da Allah da manzansa suka nuna cewa ana son yin wannan abin to ya zanto a haka muke mu'amala da ubangiji wannan aya tana nuna cewa mala'iku kowane mala'ika akwai ayyukan da aka wakilta shi yayi aka ce wannan aiki shi ake so ya yi, saba'un wanda yake da aiki ne da yake da alaƙa da sauran halittun ubangiji ko ko aiki ne wanda yake ibada ce tsantsa ko ibada tsayuwa ko ibada sujjada ko ibada ruku ubangiji subhanahu wataala ya sanya mala'iku wannan suke yi sannan Allah subhanahu wataala ce ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum yana sane da abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su to nan ubangiji subhanahu wataala yana fadar ah, dalilin da ya sa suka zama masu da'a gare shi masu biyayya gare shi sun san cewa ubangiji subhanahu wata'ala aliman bi jami'il ma'lumat ilmuhu muhitun bihim cewa Allah ya san komai kuma ilimin sa ya kewaye da su gaba daya ya san zahirin su ya san batinin su wannan yasa suka zanto masu kaiwa matuka wajen khudu'i kaskantar da kai ga Allah da yi masa biyayya da kamalar ubudiyya saboda suna sane da cewa Allah mai kewaye yake da da sanin duk abin da suke ciki da abin da yake zuciyarsu da abin da yake sarari wannan ya alamu ma bai na aidihim ma khalfahum yana nuna cewa ilimin Allah ya kewaye komai yana nuna ihatatu ilmin Allah subhanahu wataala bi kulli shay ilimin Allah ya kewaye komai Allah subhanahu wataala ya san abin da mala'iku za su yi na maganganu da ayyuka a nan gaba ya san waɗanda suka yi a baya duk yawansu duk abin da suka yi a baya Allah ya sani ya san wanda za su yi alamawa bai na aidihim abin da za su yi nan gaba ya sani magana ce ko aiki ne wa ma khalfahum ya sa abin da suka yi a baya eh, ya sa abin da suka aikata a baya saboda haka babu wani abu da yake fita daga cikin iliminsa kamar yadda babu wani abu da yake fita kamar yadda su ma ba sa fita daga cikin umarninsa da kulawarsa a wasu daga cikin magabata sun fassara ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum bai na aidihim ce umurul duniya wa ma khalfahum umurul akira bai na aidihim abinda kake gani a gabanka shine abinda yake wanzuwa yanzu kamar abinda yake faruwa a duniya wa ma khalfahum abin da yake bayan ka baka ganin sa shine abin da zai zo nan gaba na lahira saboda haka wasu sun fassara shi da wasu sun fassara shi ma baina aidihim sune al wa ma khalfahum al-maqulat abin da ake iya tabawa da abin da yake akali ala ayi halin wannan lafazi ya alama ma baina aidihim wa ma khalfahum yana nuna yana nuna shumuliya na ilimin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma sanin wannan da kudirce shi da halatto shi a kowane lokaci shi ke sa bawa ya zanto yana cikin muraqaba ubangiji subhanahu wataala yana muraƙabar Allah yan ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu wannan matsayi mutum ba zai kai shi ba sai tare da halartu cewa ubangiji subhanahu wataala ya san komai na mutum na zahiri da na baɗi za mu tsaya a nan saboda lokaci insha allahu karatunmu na gaba za mu ci gaba da bayanin sifofin mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan aya kuma ya tabbatar da cewa su bayi ne ba ababen bauta ba ne abinda muka yi na daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure allah subhanahu wata'ala ya fi mana ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana abubuwan da suka fi karfin mu wannan annoba da take addabar duniya gaba ɗaya allah ya kawo mana karshen ta allah ya yi mana ita marasa lafiya allah ya ba su lafiya masu lafiya allah ya tsare su waɗanda suka rasu kuma allah ya gafarta musu allah ya fi musu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته